iyayen ƙasan sun yi wannan jawabai ne a wajen taron taya sarkin ningi na goma sha shida alhaji yunusa muhammadu dan yaya murnan cika shekaru arba'in akan karagar masarautar ningi da farko ga abin da sarkin musulmi muhammadu sa'adu abubakar ke cewa to muhimmancin haɗuwar shi ne mu jihar kullum jama'a zaɓe da nan tafi nan da shekara ɗaya domin shugabannin ta za su kwashi ɗiyan mutane ɗiyan bayan allah talakawa sa su samu da ba ta ƙware ba amma 'ya'yansu suna wani wuri da boye kada mu bari wani ɗan siyasa ya amfani da mu domin biyan bukatarsa ya ba mu taro ko bosisi mu je mu karbi katin ƙuri'a mu rike lokacin zaɓe mu zaɓi wani maga ya dace wanda mana aiki kowane ne kuma saboda ka shugabanninmu mu tashi tsaye mu sauƙa da nauyi da Allah subhanahu ta'ala ya bisa kawunan mu gaba da biyayya ga hukumomi musamman gwamnatocin mu sarakuna da sauransu muna fara ba yan mu. musamman yan siyasa tabbas cewa mu aiki muke tare da su ba gwagwarmaya ba ba ja yan ja muke da su ba mu uwa al'umma kuma muna aiki tare da su kuma alhamdulillah yawancin su duka sun san haka nan sarkin kano sunusu lami da sunusu ya fara da yabawa shugabannin siyasa sabili da mataba masu sarautun gargajiya muna yabawa shugabanni na siyasa da suke martaba sarakuna muna kira ga dukkaninsu su yi koyi da waɗanda suke haka su ci gaba da kare girman masarauta da tarihi tsakaninmu da shugabanni na siyasa haɗin kai ne da taimakawa wajen abin da zai amfani jama'a da nasiha ta gaskiya da kawo gyara inda muke gani ana bukatar gyara muna fata za a ci gaba da ba mu haɗin kai kuma za a ci gaba da sauraron shawara da yin abin da yake ne amfani ga al'umma. Uban biki mai mataba sarkin ningi Alhaji Yunusa Muhammadu dan yaya ya janyo hankali ne dangane da batun matsayin sarakuna a kundin tsarin mulki. Ainihin ba na ci ra'ayin ma a sake roƙon kowa ya ba mu wani hurumi Babu wata hujja mu hurumi duk abin da yake kasar ningin nan ina da hannu a cikinsa ba komai hana ne haka na gada kuma zan tsaya in yi shi tsakani da Allah yadda na tashi da gani iyaye da kakannina suke tafiyar da shi saboda haka maganar a sa mu cikin tsarin mulki ai muna cikin tsarin mulki shi mulkin nan abin da bature ya faɗa a kamus ɗinsa government of the people by the people for the people to in ku haka fasarar take da hausa shi ne gwamnatin mutane wadda mutane suke yadda da ita to mutanen najeriya suke yadda da sarki saboda haka kuma me nake so a sarrafa su Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya